hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurul islam da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin eh, ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan at-tirmidhi rahimahullah kayan gabatar da karatun wannan littafi akwai eh, matsala wadda ke kai kawo don wanda ya shafi ahalin sunna ta duniya baki daya a nan afirka ta yamma matsalar ta bullo ta yadu afirka har ta fada a duniya baki daya kasancewa yanzu duniya don gaba daya dunkule take a wuri daya matsalar shi ne wani malami babban malamin sunna ne da ya karatu saudiya ke da makekin masallaci makekiyar makaranta da kuma ɗalibai zai yawa hukuma ta fi da doka wadda ta shafi addini kuma ta zamo ta ci karo da addini wannan dokar malamin ya yi magana a kan cewa haka na ɗin bai dace ba wannan dokar ba ta yi ba ta shafi ta ci karo da addini laifin malamin kenan saboda mai hukuma za ta da doka ya zo yi magana ya soke wannan dokar cewa ba ta dace ba an ka malamin an eh, tsare shi ɗalibai su je su tambaya dalilin me yasa aka tsare shi su ma aka kan musu dukkan su gaba ɗaya wata majiya suka ce an tursasa su aikin soja na dole da dai irin maganganun da ke tawa abin lura a nan shi ne mu gode ma Allah dalilin ɗauko wannan maganar nan mu yi godiya Allah a nan Najeriya irin waɗannan abubuwan da ke faruwa da wuya a ji an ce hukuma ta fi da doka malami ya yi magana a kan dokar ba ta dace ba a ce a kan malami a rufe abu ne mai wuya akwai yankin wa'azi da yankin faɗin baki a najeriya duk duniya kamar yadda dr abubakar eh, birnin kudu babban limamin masallacin eh, juma'a na dutse ya magana shi ma saudiya ɗin ya karatu kuliyatar shari'a kuma ya koma kuliyatar eh, usuluddin wadda rasatun islamiyya hayyafi hezbi ya ce duk duniya babu kasar da ke wa'azi a wa najeriya a samu matasa masu wa'azi ba tare da izinin hukuma ba kowa in masallaci in makaranta in yawo za ka sai kana wa'azi to duk duniya babu awa najeriya wane kai saudiya ka tashi kai wa'azi sai in kada da izini to ya yi kwana biyu da faruwa eh, abin na iya dan kwan biyu dai amma cikin watan nan ne ina gaba wuce jula ɗin gaba kyau Eh, kuma aka rufe masallacin juma'a gaba ɗai to abin la'akari shi ne wasu waɗanda ba a sunna ba daga cikin waɗanda aka cewa malamai ne suna amfani da wannan daman na suka zuwa ga a sunna alhali ba su san cewa ba ahada sunna aka taɓa ba musulunci aka taɓa don shi malamin ba wurin kariya ahalar sunna ne wannan abin ku ya cin mai ba wani kariyar musulunci ne wannan abin ya cin mai saboda haka kamar yan tijjaniya malaman su da ke hitowa ga social media da su abin nan masassaka yan kalakato da makamantarsu duk suna ganin cewa shugaban ya yi daidai kama malami a tsari da kuma irin abubuwan da ke gudana na tursa sauran ɗalibansa malamin ya yi daidai hawan yana cewa shi ibrahim tarawuri din daga cikin wani malamin nan najeriya ya ce duk waɗanda ke karatu inda karatu na addini ne kake ƙasar saudiya don wannan ƙasar ita ce ke karantar da 'yan ta'adda tana watsawa a duniya kamar yadda amerika ta faɗi shekaru masu yawa yanzu a sanadiyya haka ne aka dakatar da daura da saudiya ke yawo ƙasashe suna karantar da al'umma a ƙida ta manzo an lasar da wasallam saboda wannan aka dakatar da daura to wasu ma ibrahim karawar ɗin ya ce duk wanda ke karatu saudiya ko wata ƙasa ta larabawa in dai addini yake karatu ko harshen larabci to ya bari ya komo gida suna da malamai addini gida za ku karanta da su wannan ilimin kuma duk wanda bai bari ya dawo ba to duk wanda zai dawo an anshe mai an soke kasancewa shi ɗaya daga cikin 'yan kasan burkina faso hukuncin da aka yi wa wanda bai dawo ba kenan wai ya ce yanzu kasar ba ilimin addini kake da bukatar da shi ba ilimin kimiyya ilimin injiniyanci technology da sauransu da kasashe waɗanda suka ci gaba suke da su to waɗannan ne burkina faso ke da bukata da su amma ba ilimin addini ba ko ilimin addini ba a amfani da shi a cikin kuma shi bai da bukatun sai da shari'ar musulunci a ƙasa don shari'ar musulunci inda duk ake shari'ar musulunci ba ci gaba ake samu ba matsalolin da ake ciki shari'ar musulunci ba ta iya warware waɗannan matsalolin na ce to da kai da ke wannan maganar haɗin shi ma ibrahim sarauri ya faɗi wannan maganar to kun yi rinta daga musulunci babu matsalar da musulunci zai walwale shi babu wannan matsalar sai dai ba da gaske aka yi musuluncin ba abin da ke faruwa kenan shi ne shi wannan malamin na nan najeriya yake cewa ko da a ce a raba najeriya ne nan arewa kashe-kashe za a kama yi saboda ƙoƙarin bin a ga cewa an aiwatar da shari'ar musulunci zamfarar da aka gwada shari'a musulunci kashe-kashe an ka kama yi sai aka samu zaman lafiya da kwanci hankali haka hiran da ke zaune zamfara wannan lokaci din sun yi samun zaman lafiya bisa ga lokacin da ba a shari'a to abin da ke yawo kenan ba abin ban mamaki ba ne shi ibrahim karawar ɗin ba ma abuci addini ba ne burkina faso Harshe harsuna guda biyu ne da motsi da wangar wasu ce musu jula wasu ce musu bambara to shi ibrahim sarawar a cikin wangarawa shi ƙabilun wangarawa ne daga ciki sarawar ɗin na ɗaya daga cikin ƙabilun wangarawa kamar yadda musa eh, binan eh, musa karawuri na mali shi ma ke ce mai karawuri kabila ce daga cikin kabilan wangara suna da kulubari daga cikin kabilarsu suna da watara kamar shugaban burkina abin da kwadibuwar eh, alasan watara shi ma haka nan ba wangare ne saboda haka waɗannan ƙasashen da mali a burkina faso da Eh, côte d'ivoire ko ivory coast kenan ko da guinea conakry da senegal waɗannan duk suna da waɗannan ƙabilun ta ke ce ma wangar akwai su ahmad baba malamin su marigayi sarki musulmi Muhammadu bello ahmad baba duk daga cikin wangarawa ne kuma ta hanyar su wangara da suke mali addinin musulunci ya yaɗu a na afirka ta yamma don su larabawa suka fara zuwa inda suke kowa ya san labarin timbuktu da ke cikin mali game da zama ne cibiyar addinin musulunci cibiyar ilimin addinin musulunci to kasancewar shekara wuri a ne ba addini ne gare shi ba amma abu shi addini ba ne saboda haka aka hada sunan kasar daga motsi da kuma wangara din burkina faso burkina motsanci ne faso wangarancin da yare su shi ibrahim sarawurin faso wato gidan uba fa uba kenan so kuma gida kenan faso gidan uba su kuma can gehe din, burkina burkina gidan uba saboda haka kowane yare ana nufin dai gidan uba to saboda haka a kasan jahilci ne ke gare su kwarai dangane da abin da ya shafi addini da kuma al'adu daban-daban shaye-shaye na giya da makamantansu to su wannan allah da su dace allah ya sawaka mace sai ta aure sannan ne ta yanki tikitin zina duk lokacin ta ciki an san na da miji hujjan su kenan amma ba ta in mata ta yi aure ba in ta yi ciki sai an tafi ta inda ta gito da shi amma an ta yi aure fa saboda haka lokacin tana da tikitin zina ilimin addini ya yi ƙarfi a kasan shi ne lokacin da abin da suna ta fara shigowa aka fara yada suna a nan west africa in ba haka ba akwai musuluncin amma waɗanda ke da musuluncin yan tijjaniya ne ba haɗa addini suke yi ba ba haɗa musuluncin karatu suke yi ba idan abin da ya shafi ƙungiya kawai kamar nan nijar su ma yaushe ne addini ya karfi a nijar shigowar suna. to a dalilin kenan saboda haka shi ba ma abuci addini ba ne shi dai yadda za a ci gaba da raya ƙasa ne kawai shi ke na abin azaman shi kenan dan kwaminisanci ne in za a diba alaƙa shi faransa wadda ita kaɗe ce ba ya kwaminis ba amma da china da yake alaƙa da su da rasha da yake alaƙa da su da abin nan eh, north korea south korea north korea da yake alaƙa da su ya kwaminisanci ne ita kuma faransa da tare ne su duk da tare ne an san duk da al'adun mutane gaba ɗaya lalata al'adun su sai dai ne gaba ɗaya komi sun an shi komi da komi ba kamar renon ingila ba da ake barin ku da addinin ku da al'adun ku ille a mulke ku a yi muku mulki ku ci na mallaka amma addinin ku guje ku yi abinku al'adun ku guje ku yi abinku to su faransa ba haka nan suke ba da addininku da al'adun duk gaba ɗaya ajiyewa za ku bi su to irin yanayin da ya tashi a ciki kenan sannan kuma gashi matashi to saboda ka irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ba abin murna ba ne kasancewa kai ba a hada sunna kake ba ba a hada sunna wannan abin ya faru ka koma gini kana dariya ko kuma kana goyon bayan shi shugaban kasar musulunci aka taɓa ba ahalin sunna aka taɓa ba saboda haka abin nan eh, mu gode kamar yadda ce mu gode ma Allah halin da muke cikin wannan ƙasar na ɗanci yin wa'azi da kuma suka gwamnati ma ga waɗanda ga malaman da ke suka ga abin da yake ba daidai ba ne idan gwamnati ta aikata haka ne duk da abin da ya fi ga waɗanda ke iya isa inda gwamnati su isa gare ta da mata gaskiya idan haka nan bai samu ba waɗanda ke sukan ma malami nawa ne aka ce an taba zuwa an kama saboda gwamnati ta hidda doka ya soke dokan abu ne mai wuya ko za a yi sai dai yan sanda su kire shi su yi mai gargadi su yi mai wani irin wa'azin da ke na tashin hankali ne bai dace ba a bari yawanci abin da ke faruwa ke ne ga dokoki ma waɗanda ba shafi addini ba na demokaradiyya waɗanda na tsarin hiyar da ƙasa ne waɗanda wahal da talakawa waɗannan dokokin ke yi kamar su irin su harajin da shugaban ƙasa tinubu ya ƙara da kuma ɗaya da sassili na mai duk gaba ɗaya ba an ta tuka akai ba wani malami aka taɓa kamawa a kai ba taɓa kama wani malami saboda haka wajibi ne mu gode ba Allah sannan su kuma mu roƙi Allah Allah ya musu mafita cikin wannan yanayin da suka faɗa ciki na samu wannan shugaban da ake yabo ana ganin cewa zai kwato talakawa daga kangen abin da eh, turawa da suka kalgaba ma mutane talauci na da gangan da kuma halaka talakawa da gangan ashe gwamma wannan bisa da shi gashi yanzu addini ya farma ba san da zai kai addinin ba tun da ya ce gaba ɗaya a bar karatun addini a waje a dawo gida malaman gidan ba mutuwa za su yi ba da haka na ke amsa ilimi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi inna allaha la yaqbalu ilma intiza'an yantazi'uhu min eh, qulubi rijal walakinahu yantazi'uhu bi qabdi al-ulama حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا آه، ففعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ألا بكر ما علمي تهني أبا علمي سكين زوجي يا مالمي تري غدا يا واي غري لا لا علمي إناي كباب ما هكذا نعلك كباب علمي با تهني من كرقر مالمي duk malamin da aka fi rayuwa ta to an samu fiye wannan wurin ko da an samu wani ya tsaya wa dan giɓin to za a ga cewa bai cimma shi wannan da Allah ya amsa ba a shi an samu rabuwa wanda ma ba a ko samu wanda zai tsaya madadi ne hakanan shi kenan an lokacin da Allah ya karbi duk malamai gaba ɗaya matsala ta addini ta taso ya za a yi a ce a je a yi tambaya wa za a tambaya jahili saboda haka shi ma ya bada fatawa bisa ga jahilci saboda haka zarfa talib wal maqlub kin ya bada fatawa bisa ga jahilci shi ya ɓace kuma ya batar da mutane abinda Ibrahim Karware halin da yake son a shiga ciki kenan saboda haka Allah ya shiryar da shi Allah dawo da shi daga wannan tunani na shi. ya gane cewa malaman ba wasu na yi ne don kariyar interest ɗinsu ba suna yi ne don addini saboda haka in haka ne tashin harko ba mu da mafita ba shine a kamun malami ba talaka ne daga cikin ka iyaka ka kire shi ka zaunar da shi ka sa a mai kashi doka kaza da ka fitar in bai san ma'anonin dokan bane ko bai sani ba ko ya fahimta bisa kuskure ga yadda dokar take in akwai kuskure cikin dokar ga malamai ne su yi magana A gwamnati da malaman da ta yadda da su in akwai kuskure su faɗi in babu kuskure kuma su faɗi sannan shi wanda ke ganin kuskure ne su fahimtar da shi akan cewa dokar da babu kuskure ciki sai an baka fahimtai da kyau in ya zo sai a bai bayani har ya gamsu in kuma yake a a shi dai bai gamsu ba a ce to ka kame bakinka abin da muke bida gare ka ke ka kame bakinka in kuma har baka ya kame bakinka kana iya ka bar kasar ka koma wata kasa ba shi kenan ba in baka ya kawar da barna da hannu an hana ka kasuwarsuwa da baki to ana hana ka barin ƙasa sai kasuwa da zuciyar ka ce to ba ni iya zama ƙasa irin ba iyaka shi ke nan, an barin ƙasar za ka bar ƙasar mataki na farko ke nan da an yi haka kowa san cewa to an ba shi haƙƙi ne an yi mai magana an ja kunne ne amma kuma shi ya ƙi bari fito na fito zai da hukuma to lokacin ana iya ɗaukan mataki wanda ya fi dacewa haɗin kamawa ne ya kamata a tsare shi wani shugaba da irin tsarin shugabancin shi na wurin kawar da matsaloli to saboda kamar yadda nake cewa wajibi ne mu nemi mu gode ma Allah ta haɗin da muke ciki sannan mu roƙon musu Allah su ma Allah fit da su cikin wannan kange eh na'am cikin karatunmu na jami'ar tirmidhi muna cikin kitabul sawm kuma babi na biyu za mu tashi babin da ke magana akan maja ja fil amali fi ayyamil ashr ayyukan da ake yi a cikin goma din farko na zulhijja darasi na 140 za mu gabatar wannan dare da ɗan sauran lokacinmu da ya rage imam tirmidhi muhammad ibn isa abu isa rahimahullah ya ce haddasa hannan shine ibn sari ibn musab abu sari fiqatun ne a wurin malamai na hadisi قال حدثنا أبو معاوية شين محمد بن حازم الضرير كما ثقة حافظ عن الأعمش شين سليمان ابن مهران الكوفي أنا تم أمير المؤمنين في الحديث المسلم آه، هو البطين وهو ابن أبي عمران مسلم آه، البطين فيما ثقة النير كما عند بيان يقباتا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ألا يتدشي وألا يتدسو قبائل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن يأتي ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ومن كرم تقول إيه بجبا نجبا خمسين أكو تباب إن شاء الله باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال Eh, babu da ke magana a kan azumin kwana shida na shawwal ana iya cewa azumin rakiyar eh, wata yayin eh, kamar yadda bahaushe ke cewa an hana dai azumin tarbin wata ko cewa azumin rakiyar wata ramadana sai hatattun ahmad ibn mani ahmad ibn malik thiqatun ne amintacce wurin malaman hadisi kada ce hatattun abu muawiya shi kan ya kuma dawowa kuma shi ne muhammad ibn kazim abdarir kamar da muka ce fiqatu ne hafiz qala hadathana sa'ad ibn sa'id eh, shi kuma saduq ne sayyid al an umar ibn thabit shi ma fiqatu ne ana bi ayyub shi ne khalid ibn zayd ya shahara da kinayarsa abu ayyub al-ansari da sunansa khalid ibn zayd shine mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya hijira zuwa madina قال أبو أيوب يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من صام رمضان وندي أزمت وتر رمضان كف ثم أتبعه ستا من شوال sa'annan ya bi da azumin ramadana da azumin wata kwana shida min shawwal cikin watan shawwal fa zalika siyamud dahri to wannan azumin shekara guda kenan yake an ba shi lada azumin shekara guda ko rana ɗaya ba a tsallake ba kwana 360 ko kwana 360 cututtur an ba shi lada azumin ramadana kwana nawa ne kwana 30 kwana 30 ko ko 29 an kai to an ba da ladan kwana shaharani la yanqusani shahara aidin la yanqusani haka annabi ce watanni idi guda biyu ba su nutsana ramadan da zulhijja ko da sun yi nutsan Su cika an ka dauke su so saboda haka ya azumin kwana talatin kullu amalin bi asar amsalha duk aiki ɗaya na alkhairi Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawari da shi da al'ummarsa zai danka musu ayyukan alkhairin nan zuwa har sau goma saboda ka azumin kwana ɗaya duk an ba ka azumin kwana goma goma so talatin ɗari uku saura kwana sittin a cika shekara ko to aka ce ka yi azumin kwana uku cikin watan shawwal kwana shida shida kuma sau goma nawa kenan sittin ko sau kwana ɗari uku da sittin kenan saboda haka ko rana ɗaya baka ɗage kafa ba amma kuma ka ɗage kafa kuma ba kafa amma cikin falalar Allah ya ba ka waɗannan ladan amma mutum da wani ta azumin shawwal sittu shawwal da aka ce wani sittu shawwal ce ramazan ɗin ma da a gaggam <laughs> balle sittu shawwal eh to saboda haka a kokarta eh kawai a bar wannan falalar ta wuce abin da aka yi ga wanda wasu malamai ke cewa wanda aka bi ne ba shi ramadan to ba zai tafi wannan sai ya ranka ramadan din nan tukun don manzo sallallahu alaihi wasallam cewa man sama ramadan wanda ya azumci ramadan to wanda aka biya bashi ya azumci ramadan wani sashi ne yi ko saura wani sashi an bayyanta kama wanda ya fara jami'a uj 1 uj 2 yana UG3 sai matsaloli suka jita mai sai dibari ya yi jami'a da nan bai koma ba ya yi jami'a <laughs> ya je wasu azuzuwa ko ya daya biyu yana jin ya uku ko a shiga hudu sai ga matsaloli saboda aka sai dibari sau waɗanda abokan karatun shi da suka shiga suka gama aka ba su certificate ɗinsu ina na kira waɗanda suka gama jami'a su taho ga aiki ya samu suna tahiya da saboda aka bai jami'a ba shi ma haka na wanda aka biya ta ba shi raba zara shi ma bai raba zara ba ya dai sashi na raba shi ne karatu sai ran da ya koma ya ƙi da sauran abin da ya rage gare shi in ya kammala lahi a lautu tukunna sai ce ya yi jami'a an fahimta ko to shi ma haka da wanda aka biya azumin ramadan abinda malamai suka ce kenan saboda haka sai in ya ranka tukuna sannan Allah na cewa ko ila maghfiratin min rabbikum wanda aka bi bashi maza ya gaggawa ya biya don wannan azumin ramadan ya wajibi ba to ka sauran yin nafila ka je ka yi nafila ga wajibi a kanta ba ka san ta rayuwarka ba kuma nafilan nan ba ta isa ba bin nan farinda to saboda ka fi an raka ramadan an gama sannan ne mutum ya samu certificate na cewa ya kammala ramadan kada ya faɗi ko ya ci wannan kuma wata matsala ce daban ko wannan hannu Allah shi kan fita ko eh an dai baka certificate ka gama eh sai da ka gama ramadan eh da zama da ka lokacin kana da daman yin sirfi shawwal kuma sirfi shawwal ana yi jere ana yi kuma rarrabe a dole ne sai an jera Allah ta bada shi da shi قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي يتحدث أبي أيوب حديث حسن صحيح إن تلك حديثي وقد ابتهت قوم صيام ست ست ست ايام من شوال بهذا الحديث شيء واحد ارتهب آه، قوم جاوبته ما لغي سنك مستهد بيدي يا عظم ست شوال سبب ولا حديث قال ابن المبارك هو حسن وتوجيه حسن من آه، اي شيء من هو مثل صيام ثلاثه ايام من كل شهر daidai ne da azumin kwana uku ta kowane wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ko shi ma ɗin mustahabi ne قال ابن مبارك عبد ta ce wa ويروى fi بعض الحديث wato an ruwaito a cikin wasu hadisai eh, wa yin haɗu. wato an ruwaito azumin kwana uku in na kowane wata a cikin wasu hadisai ويلحق هذا الصيام برمضان wato ana riskar da wannan azumin da za a yi ne bi ramadan wato wa ake da an gama ramadan an shiga shawwal to nan za a fara illewai malakiya su cewa su kai makaruhi ne to don tushe daga imamu malik cewa shi tashi ne madina bai zama da bai ne suna yi ba saboda haka yana zaton ma kai bid'a dan bai da ko don me ga wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari saboda haka mu wadda babu hadisin sittu shawwal to kai da kake ba malike ko ba ba malike ba ka ga wannan hadisin Abu Ayyub al-Ansari to ba za ka kafa hujja da kaulin Malik cewa Malik ya ce bid'a don ma Malik aka aiko ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah aiko ma ya zama abin koyinka دام طيب. واختار ابن المبارك عبد الله بن المبارك ابن نزاع شيني ان تكون ستة ايام في اول الشهر يزم فرق وقت شي ابن ديك في وقت ذاتي واكي وانا رأي سنين وقد روي عن ابن المبارك انه قال كما أرويت عبد الله بن المبارك ياتي قال ياتي ان صام ستة ايام من شوال متفرقا فهو جائز in ya azurci waɗannan kwanuka shidan ƙararrabe to izini ya halatta yin hakanin ƙwala ya kuma cewa kuma wa ƙasarawa abdulaziz ibn muhammad eh, addarawar jike na shi sadu ne wurin malamin hadisi an safuwa da ibn sulayi shi ma suka ne wa sa'ad ibn sa'id ko eh, shi ma suka ne an umar ibn sabit eh, umar ibn sabit shi ma thiqatun ne an abi ayyub shine sahibin wannan hadisin an abi ayyub sa'ad ibn sa'id muka ce saduq ne sayyidul hifz ko sayyid to anna nabi sallallahu alaihi wasallam hada wato shi ma din abdulaziz ibn muhammad ya ruwaito wannan hadisin inda turki hadisin ke haduwa shine wurin sa'ad ibn sa'id wancan da muka karanto ahmad ibn malik zuwa gaba abu muawiya ko salmatun ne muhammad ibn al-qasim abdari to nan kuma abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi an safwan ibn Sulai? sai turkin isnadin ya hadu sa'ad ibn sa'id shine saduqun sayyi'ul hib amma duk da haka hadisi ingantacce ne warawa shu'bat amir al-mu'minin ke na fil hadith shi ma qala bi amash an waqa ibn umar ba sa'id ibn sa'id duk dai sa'id ibn sa'id shi a turke hadisin hadal hadisi ma shi ba ya rawaito wannan hadisin amma da wasa ibn umar sai suka haɗe ga sa'id ibn sa'id uh, wa sa'id ibn sa'id uh, huwa aku yahya ibn sa'id al-ansari shine ce dan uwan yahya ibn ne yahya sa'id malami ne ga imam malik وقد تكلم بعض أهل العلم في سعد بن سعيد wasu malamai daga cikin ma'abuta ilimin hadisi sun yi maganganu game da shi sa'ad bin sa'id min qibala hibbihi wato ta gegen hadda shi ne da cikakken hadda shi yasa suka ce mai ne sayyibul hib eh wato bai da kyawun hadda to haddathana hannan shine ibnu sari abu sari ibnu mus'ab ثقة بن قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي في ثقة لي عن إسرائيل آه، أبي موسى فيما إسرائيل ابن يونس كينان فيما ثقة لي عن الحسن كين آه، ابن عبد الحسن البصري فيما ثقة لي فقيه زاهد قال حسن ياتي كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال وإذا أتى أنبت من قال شد لشوال أولي شي حسن البصري فيقول زيدي والله لقد رضي الله بقيام هذا الشهر عن السنة كلها سيتي ينا رنسي رنسوا هذا الله شوى الله يا يدى أزمي وانا كوانا آه، شدة إنك دزائي يا يدى يمي أزمي شكرا بدا دكا باتي wato da zarar mutum yau bayan ya kammala ya azumi waɗannan kwana shida to Allah ya yadda ma wanda ya azumi cewa ya azumi shekara ɗaya saboda haka nan karfafa abin da ke cikin hadisul marfu'u ne yake shi Hassan al-Basri rahimahullah babu na 40 da da hudu ma ja'a fi sawmi thalathat ayyamin min kulli shahr hadisan da ke magana akan azumin kwana uku a cikin kowane wata حدثنا قتيبة سين ابن سعيد ابن جميل فيما ثقة النصف قال حدثنا أبو عوانة سين وضاح ابن عبد الله اليسكري فيما ثقة لي عن سماك بن حرب سماك بن حرب صدوق لي أو ربما لبي أما حديث صاحب عكرمة لن يتكتي أبو إضطراب أشكي أنا أبي ربيع سو نمبر عكرمة يروي wannan hadisin ba abu rabi az-zahrani kenan maqbulun ne ana bi hurairata عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه قال عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم abu hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari da ni alƙawarin ne salata abubuwa guda uku Allah anama illa ala wutr cewa kada in bacci fa sai sai na yi wuce alkawari na farko ke to wannan bacci kada ai sai an wuturi ya danganta ne ga wanda ya san cewa in ya kwanta bacci kenan sai a salatu zai farkawa cikin dare amma wanda ya sai yana farkawa cikin dare to bari can cikin dare in ya salata وصام ثلاثة ayyamin mai kulle شهر kuma yana ya alƙawari da ni na yin azumin kwana uku don kulle shaharar a kowane wata azumin kwana uku wato mutum ya azumci watan duka gina, azumin kwana ɗaya an baka ladan kwana goma saboda haka goma sau uku talatin kenan wa an ya duha kuma ya alƙawari da ni cewa na ta sallan duha inda aka tsere mana kenan don masallacin da an cewa ka sallar duha wata kila mutum in sun in sun kai biyu ko uku su sadda hannu saura me yake yi karin kumallo da zarar da ko kowa na da abin da ya sa maka to saboda haka a yi kokari kar a ba sallar duha bara salatul awwabi na ke da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tibbanta bayan Allah masu komai da lamarin zuwa ga Allah to su suka yi kiyayewa da wannan sallah shi na tara mazurfisa lokacin da ɗan unguya ke sassaka rana ta dallo ya shi ya fara ɗaukar zahi ɗan raƙuni in yana tafiya yana bin kuwa ta yi to zahin nan na cutar da shi saboda ka bai iya tafiya sannu sannu sai da shi ta sassaka to saboda haka mai da hankali matasa فزي حدثنا محمود بن غيلان ثقة مين قال حدثنا أبو داود شين سليمان بن داود الطيالسي آه، سليمان بن داود في الطيالسي فيما ثقة مني ورمى المي قال أنبأنا شعبة شين ابن حجاج الأتكي أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش فيما هكذا ما من أمير المؤمنين في الحديث شين سليمان بن معران الكوفي ثقة الهجة قال سمعت يحيى بن بقسام yahya ibn basa maqbulun ne wurin malaman hadisi yuhaddithu yana karantar yana ba da labari an musa ibn talha cewa ya ji ga musa ibn talha shi kuma sirratun ne fa da ke sami ta abazar yake naji abu zar shine jundub ibn junada radiyallahu anhu yaqulu yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya abazar ya kira ce ya kai abubuwar idza kunta min ash-shahri thalathata ayyam idan za ka yi azumin kwana uku a cikin wata daya to fa sun salatata salata ashar ka azumci sha uku ga wata wa arba ashara da sha uku ga wata wa hamsa ashara da sha biyar ga wata an samu nasi ga manzo sallallahu da wasallam ko amma duk da haka ba wajib ba ne kamar yadda malamai suka ce eh mutum na iya jefawa in lokin ya ga dama mustahab ne ya zan waɗannan kwanukan in ba su samu ba to duk kwanukan da ka azumta cikin watan shi kenan sun mai madadin wa fil bab ana abi qatada abu qatada ya wato irin wannan hadisin wa abdullah ibn amr wa qurrat ibn iyad al-muzani wa abdullah ibn mas'ud wa abi aqrab wa ibn abbas وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن عبد العاص وجرير وجرير بن عبد الله بن البجلي رضي الله عنهم هو أن الصحابي سرويته وأن حديثه قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن شو حديث حسن لي أمام المسجد إن جلتا وأن الحديث وقد روي في بعض الحديث أن رويته تكون وصحة an na man fama salatata ayyamin min kulli shahar cewa duk wanda ya azumci wata uku a cikin kwana uku a cikin kowane wata kana kamar fama jihar to ya zaka kamar wanda ya azumci shekara ɗaya kenan kowane wata kwana uku to an baka ladan watan gaba ɗaya wani kuma watan ya shigo haka nan an baka ladan watan gaba ɗaya ko da shekara ka dawowa shi gaba ɗaya ka azumci shekara ina azumin ramadan da sittu shawwal saboda ka sai zama ƙarin darajoji ne a cikin mizanin ka na lafiya a duk gaba ɗaya ka azumci shekara har sau biyu ramadan da sittu shawwal an baka lada azumin shekara a salatata ayya min kulli shahar an baka lada azumin shekara Sai saboda haka tsarin darajoji ne kuma kan mutum duk wanda ke iya game duka bai zan gane ba don baka san ne ina ne dacewa take ba wanda kuma zai iya ganewa sai tsaya ga wanda ke iyawa to haddasa shi ne ibn sani ibn mus'ab ثقة لي حدثنا أبو معاوية شما محمد بن قاسم الضرير ثقة لي عن عاصم شين ابن سليمان كنا الأحول شما ثقة لي عن أبي عثمان annahadi shi ne abdurrahman ibn mila ko ibn mala ko ibn mula da wannan karanta mimin da wasu guda uku Usman Abu Usman annahadi mukhazaramun ne wanda jahiliya da kuma zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana bi zar al-gifari kila radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه sama من صام من كل شهر ثلاثة أيام هو وندا yayi azumin kwana uku cikin kowane wata to fa za ka siya mantala azumin shekara da yafi fa an zara Allah azza wa jalla tasdiqa zalika sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da aya da ke gaskatar da wannan hadisin fi kitabihi cikin littafi ne yace ne man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki yin za a ba ki ladan goma ɗin misali ne to kwana uku sai aka ɗinka maka uku sau goma talatin ke nan kala abu isa abu isa ce hasa hadisin hasanin sahihun eh, wa kadaruya ko wa kadarawa shi uba hasan hadisa shobatun min hajjaj ya rawaito wannan hadisi an abin shamr ga abin shamr wa abi tayyah da kuma abin tayyah an abin usman ga abi Uthman Al nahdi ana fi Hurairata annan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan nan abin da eh, hadisin ya canza kenan ko kuma wannan sahabin ya canza saboda haka nan shahid suke ce ma wannan bisa galiba idan ya kasance hadisi sahabi daban-daban ne sai a ce shaida wannan hadisi ya ce ni wancan in kuma hadisi tabar ɗaya ne sa ce mutaba sa ce tabar a ne to haddasa muhammadu ibn bayan shi ma su fatun ne ƙala haddasa abu dawud ibn suleiman ibn dawud da tsayarisi ƙala kabar na shu'ubar ibn hajjaz bin al'akari an Al-nash, yazi arzik an yazi ibn abi yazid yazid ibn abi yazid arzik to shi ma su fatun ne wani malamai قال سمعت معاذة ita ce bintu abdullahi al'adawiyya mu'aza al'adawiyya falar ta ce kuntu aisha na tambayna na aisha na ce mata a kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuma salatata ayyamin min kulli shahr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin kwana uku a kowane wata qalat na'am tace kwarai sai na tambaye Na ce min da kana yakun cikin waɗanda kwanaki kana sai da ce kana la yubali min ayyihi fa babu ruwa ne in farko wata in tsakiyar wata in ƙarshe wata cikin dai wata ya zuyo dan fahimta ko sai sama ga da suka cewa sha uku sha uku, sha biyar mustahabi ne ya haka in ba su samu ba to kowane kamar yadda mai jawahir ikilin ya kawo cewa imam malik eh, sha ɗaya ga wata abin da ne ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata ishirin da ɗaya ga wata haka ce a zanko? isnadi ya inganta ko bai inganta ba shi ya fahimci eh. hada abu isa abu isa ce haza hadisun hasanun sahihun cewa wani hadisi ingantacce ne na na aisha Kala tirmidhi ya ce wa yazid ibnu abi yazid kenan ar-rish huwa yazid abdubai wa huwa yazid ibn al-qasim ana ce mai yazid ibn al-qasim wa huwa al-qassam nan ce yazid can ibn abi yazid muka ce yazid ibn wa abu yazid to abu yazid din shine al-qasim anan yazid ibn al-qasim da cewa yazid ibn abi yazid ba su da bambanci can kinayen sa aka ambata nan kuma suna an ka ambata wa huwa al-qassam ana mai lakabi da al-qassam wato mai rabo mai rabawa to aka samu abu a kawo mai sharafa wa risku huwa al-qassam kuma risk din da kalmar risk din ma'ana al-qassam bi lugat ahli al-basar amma da lugat larabawan ƙasar bakar babu babu na hamsin da biyar ya ce ma ji a fi fagulin sau hadisan da suka yi magana da falalar azumi na ka ce falalar azumi ramadan ke na asan gaba to a hadisna imran da musa a qazzar Imranin da musa saduq ne wurin malaman hadisi قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد shi ma sirratu ne قال حدثنا علي بن زيد شين Shi ba a yi ne wurin malaman hadisi an sa'i da ibn musayyib shi ma ثقة فقيه حجة ɗaya daga cikin fuka hawa madina a saba ana bai horai da sarfi allahu an hukala fada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna rabbakum yaqulu lalle ne ubangijin ku yana cewa ina Allah na magana kenan ko hmm. ko magana yadda za a fahimci magana ba cewa ba da harufa ba ba da ba da sauki ba ba da kaza ba ba da kaza ba kamar yadda yin jihamiya, da kuma al'ariya ke cewa Allah na magana eh, mutakallimun bi kalami mai magana ne da magana eh wato ba da sauti ba <laughs> ko ko ba da harufa ba to wannan duk kagale kagale wasu bukata yana magana eh yana magana to ga abin da yake cewa kullu a bi da amsalha wannan hadithul qudusi ake ciwo. annabi sallallahu alaihi wasallam shi don kai ne ce isnadi dan ba shi ke magana shi ma an kowa daga wurin ubangiji yace ubangijin ku yana cewa me yake cewa kullu hasanatin bi asr amsalha cewa duk kyakkyawan aiki ɗaya kai to a rikin ya ba sau goma ila sab'i mi'ati dirham daga nan har zuwa rabi bakwai. kamar yadda Allah ya bata cikin alqur'ani مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة duk wanda ke ciyar da zuciya ta da Allah kamar misalin wanda shuka gero ne gero na ya tsiro ya hidda zangarku guda bakwai kowace zangarniya na ɗauke da ƙwara ɗari ɗari to bakwai ɗari bakwai kenan ko to wallahu zai liman sha. Allah ce Allah na riɗin yama ga wanda ya so tafiye da ɗari bakwai to wasawuli Allah ya ce azumi na wani ni ubangiji ni ne umarni da ayi azumi wa ana ajabili kuma ni ne zan ba da sakamakon azumi shi yasa Allah bai faɗa ba kowa sakamako azumi ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wannan ayar kuma da suka ce azumi ake ne cewa Allah na cika ma mahaƙurta masu haƙuri ladan su ne ba tare da lissafi ba a lissafa a ce a kawo ladan miliyan kaza ko dubu kaza a da zai ghairi hisab malamai suka ce suwa ne na asabiruna masu azumi ke da ghairi hisab yace asamu jannatu min an-nar wato azumi garkuwa ce gamin ga wutar jahannama saboda haka duk wanda ke azumi garkuwa ce ke sa tsakani da wutar jahannama wala halufu fa min sa'ili manzo sallallahu alaihi wasallam ce da ke fitowa a bakin mai azumi haqqu yabu ya fi ƙanshi a wurin Allah mai raihin miski fiye da ƙanshin almiski gare ku ku yadda kuka ɗauki almiski ba an ɗauka almiski daga cikin turaruka masu ƙanshi ba to yadda kuka ɗauki ƙanshin turarun almiski to shi ubangiji warin bakin mai azumi ya fi ƙanshi gare shi fiye da yadda ku turarun almiski ke da ƙanshi gare wa in jahila ala ahadikum jahili idan wani jahili yawa ɗayan wanda ke azumi aikin jahilci ya mai da ko to huwa sa'im yana mai azumi fal yaqul ki ce mai inni sa'im ki ce wani Allah da kai hakuri azumi ne kashi bi cikin jahilcin nan su kama faɗa maganganun da ba su dace ba alhali ga shi na azumi kan fahimta ko wani lafa zai ce wa in shatab shatabahu ahad ko wa in qatalahu ahad to kuma ya ja ka da ko kuma ya tsace ka ka ce wa da Allah kai hakuri ko dai ka game ka ce duk azumi bi da ce da haka ko kuma ka ce mai azumi wani ke yi in ya ce auto ni abban azumi ko sai kai shuka kyale shi da ba saboda ka wannan fadala ce ta azumi cewa Allah shine mai takawa da ni azumi sannan ga shi kuma garkuwa ga wutar jahannama وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر آه، وبشير بن الخصاصية واسم بشير زحم ابن معبد سوى بشير آه، الخصاصية يتي واسم بشير يسونا ونم بشير يعكس شميمي زحم ابن معبد والخصاصية هي أمه wato ana jingina ciki nan ga mahaifiya ta ce bashir ibn khasafiya kamar da ake kima ismail ibn ulayya a jingina shi ga kaka sai wanda sai riko ne to shi ma wanda ana jingina shi ga mahaifiya ta lam qala abu isa wa duka bi hurairah hadithun hasanun garibun cewa hadisi ne eh, hasan ko amma kuma sai ce garibun wato yana fi ga wannan isnadin da ifin ne saboda ne samu ali ibn zaid ibn jud'an wanda ke da ifin na cikin isnadin saboda haka asali hadisin hasadun ne ke kenan ko a wani shi hasadun ne amma dai gharibun min hadal wajhi wannan isnadin da na samu shi ba ifin ne abinda tirmidhi yake nufi kenan to masu kamera sun ce kamera ɗin fitacce saboda haka za mu da aya nan abin da makaranta daidai Allah ba mu da da ke ciki kuskure da ya faru a bayanin da nayi Allah shi ya sami mini ya yayi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk